um abin da na biya maka eh. kuma harawa na sauran buna ok aura fa sauran buda to nan da Allah kula ka san shi dan sarki sarki nan da ya bare ya kamata wannan aikin shamaki ne ya gyara doki ko doki kashi ya kwashe ko haraba ko gyaran dusa aiki ne na wannan na biya maka duk lokacin da kake bukatar hawa kai zagayen da zan ka zo ka dauka liman wannan zan hakkulin sa wannan yau ko yanzu kake so ka hau sai ka ya ba san baro wasu muke ba ya bar jan sallan mai ya koma kiwon doki ya na ki da koma kiwon doki a'a na ga ma kayan bakin ciki a fadan nan ma akwai sun na ga ma Zan da ake wata magana su ne masu zai. To in ba ganin kyashi ba ina ruwansa da abin nan. Wai farillan alwalan nan nawa aka ce? Yan? Dukiyar ku ce ko dukiyar ne. Eh? Arba'in da bakwai ne. Farillan alwalar. Sai ka ce kaji? Ko karya ne maka? A aina. ne min yar kura fa wanda sau tari fa kana tambaya ta fa farallan sallah. Amma ne. Ya kai. Amma da ne na amma. Eh. ne. Eh. Kuna ji abin da yake faɗa ko kuwa? Kuna yana tare da mata ya kai guda uku. Eh na ga sai. Amma da yana da dan farfadiya. Saboda shi magana tasa tana ɗan sai Yawo ta wani. Hin kuma ma. Ni da mu kullum fada na ka lalata. Ka ina jinka da ni kake magana. Kullum fada kenan ka kiyaye. shi. Wannan mai larura farfadiyar. Janin nan zan sauke mata shi. A kai ta gidanka. Yawa. Eh eh. um ina sha miki. Yawa ina ina ne farfadiya. Kai bai rai. Kai dade. Wayan nan guda biyu. Allah kara malaka. Ina ne farfadiya take? Eh. Zo mu je a kashi miki ai. A magana ta kai. Kashi a kai su masaukin bai. ta Kai Kai kuma mun gode. Mm. Ku bi taran, ku daga, ku bi taran. A kai su babban daki za ka kai su.